Mun yi bincike-bincike a fannin tattalin arziki da kuma wasu sassa. A cikin hali mafi muni, mun hango da tattalin arzikin ƙasar Nijar zai iya ragewa da kusan kaso goma sha biyu cikin ɗari. Hakan zai iya samun babban tasiri a kan halin rayuwar al'umma. Zai iya ingisa wasu mutane miliyan shida kuma a cikin halin talauci. Ko haka na nufin sauyin yanayin zai iya tasiri a kan lafiyar al'umma ma? Lalle zai iya shafar lafiyar al'umma. Idan zafi ya karu, mutane za su rage lokutan ayyukansu. Shi yasa muka kirga adadin yadda sakamakon zai iya kasancewa a kan yawan aiki, da kuma yadda cututtuka za su iya karuwa dangane da sauyin yanayi da yanayin damana. Me ya dace a yi domin rage kaifin wannan tasirin sauyin yanayi? A cikin rahoton, akwai shawarwari da muka yi wa hukumomi domin a samu a tara wani kundin bayanai da ke danganta sauyin yanayi da ci gaban ƙasa. Don a samu a yi la'akari da sauyin yanayi a cikin kowace irin tafiya, ko da kuma babu isasshen arziki a san da za a iya amfani da wanda ke da kwai don rage kaifin tasiri a kan al'umma a fuskar hukumomi da tattalin arziki yana da mahimmanci amma a cikin rahoton mun tsinkayo sassa uku samun makamashi musamman makamashi mai sabuntawa da kuma me ake iya yi domin kula da yanayin muhalli saboda yadda aunin yanayin muhallin ya taɓarɓare a Nijar kuma a duba a gani me ake iya yi wa birane saboda an ga tasirin ambaliyar ruwa dole sai an yi tsarin fasali domin inganta lamarin. Ana buƙatar saka jari a cikin gine-gine, amma abin yana buƙatar kuɗaɗe masu yawa. Bankin Duniya zai iya taimaka a wannan kokowar? Euh, bankin Duniya na saka jari a Nijar. Suna da tsarruka masu yawa, amma yanzu duba da sauyin yanayi, bankin ya karkata ayyukansa wajen rage kaifin tasirin sauyin yanayi. Rabin kudaden ana amfani da su ne wajen ayyukan daidaituwa ta yanayin da kuma rage kaifin tasirin sauyin yanayi.